Kalangu, Niger. Kalangu, sauraro barkamu da warhaka yau alhamis shida ga watan Juni da goma sha tara, ga kanun labarin maraicen yau. Wasu mutane da ba a tantance ba ko suwa ne sun kashe wani ɗan kasuwa a Alkwangi ɗan gari da ke karkarar goruwar iyaka da ƙasar mali shugaban gundumar tera ya sa murya ga mazamna garin na su ba da haɗin gwiwa don murƙushe al'amarin bandanci a cikin karkarar 'yan gudun hijira na kasar mali na cikin mawuyacin hali a sansanin tabarbare tunda masu kai agaji suka wa wurin wakilin shabda kanto na ayaru na kira da babban murya rahoton musamman na yau zai bamu masaniya kan yadda mata ke sana'ar sai da wasa a birnin gaure To madalla masu sauraro sunana gunguma maɗantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A cikin daren talata zuwa sahiyar laraba wasu mutane da ba a tantance ko suwa ne ba sun kashe wani ɗan kasuwa matashi a Alkwangi ɗan gari na karkar goruwar iyaka da ƙasar Mali labarin da shugaban gundumar Tera ya tabbatar. Bari mu saurari Hamadu Halidu shugaban gundumar a bayanin da ya ma Adama Dawaki ta wayar talho. les bandits là sont venus le demander. Kamar yadda 'yan gari suka bayyana, bandunawan sun tambaya da shi su ambaci sunansa amma ba su san sunan babansa ba a gaban wani shago ne. sai mutanen suka ce babu shi a cikin garin. Sai shi da kanshi ya fito ya ce ai gashi. Sai du sun ce ba su tambaye shi komi ba sun so su je da shi ne sai fada ta barke tsakanin su. Ba su sami nasarar tafiya da shi ba sai suka harbe shi. Bandunawan su shida ne. Shi kuma wanda aka harben dan kasuwa ne mai cin kasuwanni daban-daban na karkara. Sun ashe motunan su ne bayan hannun Isa na goruwal wadda ta raba tudu da garin alkwangi kusan kilomita goma da kasar mali ne wani daraktan makarantar boko ne ya kira ne wajen karfe goma sha da rabi na dare lokacin ana harbe-harbe mun so mu dura jama'an tsaro amma sai sarkin yankin ya sanar da mu cewa mutane sun tsorata sun bi daji saboda haka ne ba mu tura ba amma mun tabbatar musu da cewa gwamnati na nan domin tsaron lafiyar su sai dai su kuma ya kamata su ba da haɗin kai su ba da labari na gaske Tun janyewar kujoyi kai agaji yau da wata guda a cikin yankin Tilaberi tunasarwa ce, ‘yan gudun hijira na kasar Malin da ke sansanin tabarbare na cikin halin damuwa mai ɗaga hankali don haka da kanto na ayeru wakilinsa ya yi tambayar wato hukumomin ƙasa na su maye gurbin ƙungiyoyin masu zaman kansu na ganin an kawo wa 'yan gudun hijirar agaji ga fasar abin da yake faɗa. Muna da 'yan gudun hijira a sansanin tabarabare da kuma Kongo Kirai. Muna da 'yan gudun hijira na gari. Tun lokacin da aka kai hari a tabarabare har zuwa yau duka wani taimako da ake kai ya tsaya cik. Wannan ya kawo muna matsala Allah kwarai da gaske. Wasu sun kasa zama a sansanin sun kuma a yaro. Wasu da suke kwango kirai sun tafi garuruwa da suke kusa. Wasu kuma sun koma a A yau da yake ƙungiyoyi masu ba da agaji sun dakatar garin yana da magabata don haka muna bukata ga hcr su yi kokarin yadda za su yi na taimakawa jama'a amma rashin saka mana hannu gaskiya bai kamata ba ya ci ne a manhimanta Fassarar wakilin Shabda Kanto na Ayur kenan kuka saurara. Shekaru saba'in da biyar kenan cip cip a waga ranar shida ga watan Juni da aka soma jibge sojojin abokan haɗa gwiwa a Normandy domin kubta da ƙasar Faransa a yayin da Jamusawa Nazi na Adolf Hitler suka mamaye ta. Bubakar Inti, mamba na kungiyar ƙasa na kungiyar kasa ta sojojin ƙasar Niger ya tunasar da gudunmuwar da sojojin Afirka suka yi ga abin da yake faɗa ma Asumana Shina. 'Yan Ingila ko Birtaniya da Amerikawa sun zo ne domin dafawa 'yan Afirka waɗanda tuntuni suka kasance a ƙasar Faransa a gababin yammaci, kudu da arewa maso gabacin teku. Wannan dirar kawance a Normandy abin ba zata ne ga masu mamaya. Sun nuna turjiya sosai amma ala suka sha baya. Hakan ya ƙara baiwa sauran dakarun da ke cikin ƙasar Faransa ƙwarin gwiwa. Wannan kuma ya kawo tunanin shirya wani sabon dirar da ake kira de barkama de Provence. Wannan karan dakarun kasashen Afirka daban-daban ne suka tashi suka ratsa ratsa hamada suka isa kasar libi inda suka kori abokan gaba 'yan itali da 'yan jamus da suka mamaye libi da dukkan yankin afirka ta arewa bayan teku mediterane sun dira a wurin da ake kira cote de provence a nan kuma suka tilastawa dakarun kasar jamus ja da baya kasancewarsu a cikin matsi a arewa yamma da kudu tilasta dakarun na jamus suka nemi hanyar komawa gida Aunin kaso na rabuwar aure yana yawaita a kwamin ɗin dogon dutse haka kuna wani mai faɗi aji a masarautar dogon dutse ya bayyana ganin yawaitar lamarin masarautan wato na kira ga babban murya na ganin an soma wato ɗaukar hanyoyin da za a samu mafita doka kuna ya yi wa wakilinmu aziz ɗanyuma bayani a kai sai ya ce kashe armi yayi yawan dogon ya wuce misali fa ko mata to ta ce ita ba ta son miji ko ko miji shi to ce shi bai son mata mu har abin ya sha mu na kai ma ba mu san abin da mu kai ba wani wuri in ka tai wurin kana suke mace biyar ko shida duk kashin armi na son Ya yi yawa wani wuri ko mun ce a daidaita ko mata ko miji sai ce su sun kiya su ba su yarda babu gargadin da ba mu yi sai mun yi lallashin su mu ce su yi hankuri armi hankuri na akai dan ba mu son kashe armi mu in ba dole ta kama amma yaran ga da sun to sai su kiya ko ko wani wuri miji da ya to shi ba jikka shi ba su ci a ba mata takarda ya bari wasu diya bai wasu diya uku wasu diya hudu. Bari mu leka babban birnin kasuwancin Nijar maraɗi ma'aikatan da suka dace su gudanar da aikin a satin da ya shuɗe sun damke kimanin kayayyaki da jimillar kuɗinsu ya ya kai kimanin miliyan biyar na kuɗin sefa a cikin kasuwa tijani muhammad sani shugaban ma'aikatar sa ido ya ma wakilin muhammad mamman ƙarin bayani Wannan samamen ya kumshi waɗansu kayayyakin masarufi ne kamar tumati na kwanko, ji, kifi, sardin da kuma madarar kwanko da wasu kayayyaki waɗanda suke tafiya tare da masarufi kamar magi, caku da kuma mayonnaise da mutar da dai sauransu. Akwai kayayyakin shafe-shafe da su ma muke dubawa saboda ya kamata a kawo wa masu amfani da kayayyakin masarufi kaya masu inganci. Sannan akwai kayayyakin gidan asibiti kamar allura da siro da kuma kwayoyi. A bangaren kayayyakin masarufi darajar su ta kai miliyan ɗaya da jika ɗari biyar da ishirin da uku. Sannan sauran kayayyaki sun kai darajar miliyan ɗaya da jika ɗari shida da talatin da biyu da ‘yan kai da kuma kayayyakin shafe-shafe. Sannan kuma akwai kayayyakin likita. Jama'a suna yin haka ne da gangan. Ina jan hankulan jama'a cewa wannan halayyar takan iya kai mutum har zuwa gidan kaso. la personne jusqu'à la prison. Daga katsinar maraɗi bari mu komo yankin adar, amma dawa cikin watan da ya shuɗe an baiwa mutum tasa'in horo maza da mata bisa ga dubarun ilimin kimiyya na zamani a kan sarrafa gujiya, nama da albasa. A cikon bayanin da Madam Yakuba Fati Saidu, daraktar cibiyar bada horo ga ayyukan hannu, ta ma wakilinmu Hamza Nomau sai mu saurara. Bisa wagga farmasiyon da muka yi lansi sarrafa kilishi ta sarrafa man gujiya da ta sarrafa albasa a maida ta gabu kala biyu ne da wari da baki. Wancan kuma sarrafa man gujiya shi ko man gujiya ne da tagadige da kuli-kuli. Su can 'yan kilishi kuma a yi kilishin kuma a gwada musu yanda ake adana shi shi watanni ana aiki da shi. Duka wanga farmasiyon kin uku gungu-gungu ne mun ka ɗauka. Akwai gungu mai mutum talatin maza wurin 'yan kilishi. Akwai gungu mai mutum talatin mata mallamawa. Akwai gungu mai mata talatin talatin su ma nan ne ma da su ne za su sarrafa albasa su dosiye ne muka yi da dadewa muka yi demand muka tura aikin kwana goma za mu yi muna yin shi shi wanga farmasiyon kin da muke yi muna tallafa ma mata su faffakin kuma suna kama saboda ci gaban mace ci gaban kuma yara kanana da ba su aikin komi kowanne in ya kare ana bashi attestation bari mu leka batun ilmantarwa 'yan jarabawa dubu hudu hudu da da saba'in a cikinsu mata dubu da. 1,558 za su kasance a ranar litinin a ɗakin ɗaukar wato jarabawar na neman digirin bap karatun koyarwa na aikin hannu a ƙasar niger ana sauran kwana uku ga wannan jarabawa habibu garba ya nada ra'ayin wasu daga 'yan takarar a nan yame ga abin da suke faɗa ina ganin muna shirye ga gabatar jarabawar muna tunanin za mu samu sakamako mai fa'ida a yanzu dai muna nan muna adawar darussan. Muna gamuwa ne a nan makaranta da zarin kuma mun koma gida muna ɗaukar littattafanmu don mu ƙara tilawar. Euh, Kamar yadda kuke gani, muna nan muna shirye-shiryen jarrabawa, kuma muna mu domin mu ci wanga jarrabawa. Muna sa rai za mu ci shi insha Allah. Haka ne ba a rasa fargaba da tsoro. Je m'exerce aussi à la maison. L'examen se prépare de Ita jarabawa tun somawar shekara ake tana da shirinta. Ni dai ina shirye kaso saba'in da biyar bisa ɗari. Tilawar shekarar farko ta mana saura da wasu ayyukan gudanar da darussa da zani sake tilawa a kansu. Eh haka ne a tattare muke kowace rana da yake muna cikin lokacin hutu sai muke zuwa makaranta don mu yi tilawa. Ina fatan in ci nasara tun karon farko. Jani Infantino shugaban haɗaɗɗiyar wato ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙwallon ƙafa FIFA an sake ɗaukarsa a wannan matsayi na sabon wa'adin shekara hudu jiya ne a Paris a yayin zaman babban taro aji na 69 na wannan ƙungiyar aka zaɓe shi inda ya kasance shi kaɗai ne wato ɗan takarar akan kujerar. A gare ni bai cancanta ba ya kasance wato shugaban FIFA kuma baya da halatti ga wato gudanar da wakilcin ƙwallon ƙafa haka wato ba faransa nan michel platini tsohon shugaban haɗakar ƙungiyar kwallon ƙafa na, na tarayyar turai uefa ya faɗa a zayanawar da majallar faransa le monde ta wallafa a shafin yanar gizonta. A babban zaman taron haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙwallon ƙafa aji na 69 da yau kana a fare shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar, Kanal Jibril Hima mai lakanin suna Pele, wato ta takorinsa na nafiyar Afirka suka wakilce shi da ya yi jawabi a sunansu. Haka babban sakatarin ƙungiyar Fenifut ya bayyana. Ga dai kalamun da Suleiman Mohammed Yama Musa Maman. A yayin zaman taron hukumar kwallon kafa a Afirka kafa lokacin shugabannin waɗannan kungiyoyin kasashe sun amince baki ɗaya suka zaɓi shugaba Pele ya yi magana da sunansu a wannan zaman taro a gaban shugaban FIFA Infantino da kuma sakatare general Fatuma Sumora. Shugaban kafa Ahmed Ahmad ya yanke shawarar kawo goyon baya ga takarar shugaba Infantino wanda shi kaɗai ne dan takara a wannan matsayi. Dangane da wasu matsaloli da ake fuskanta a cikin kaf shugaba Pele ya buƙaci kowa ya san nauyin da ya rataya a wuyansa. Kwamitin zartarwa gudanarwa na kaf ya tattauna shi a kan matsalar da ta kunnu kai a game da karawar zagaye na biyu tsakanin tawagar esperance da tunis da ta wida ta athletic club ta casablanca a cikin tsarin wasan karshe na zakaran zakarun kasashen afirka duba da mummunan yanayin wasa musamman yanayin tsaro a hilin kwallon kafa na rades kwamitin ya ɗauki matakin sake yin wannan wasa a wani hilin kwallo da ba na kasar tunisia ba Bari mu shiga kai tsaye rahoton na musamman a cikin gundumar birnin Gaure yankin Doso sana'ar sai da gawasa na ba mata da dama matasa da kuma yara damar biyan bukatunsu a wani rangadi da na kai cikin wannan karkara na firanta da wata wato mai wannan sana'a. Hawa Usman ta fasarta muna zubin firar. A birnin Gawore da ke cikin yankin Boboi, mata da 'yan mata suna taɓar 'ya'yan gamsa kuma suna sayar da su. Maimuna Amadu mai shekaru 21 tana samun amfani a cikin wannan aiki. Ta bayyana mana yadda suke gudanar da wannan sana'ar. irga kwai su su bai daga an wuto daga masallaci muke zuwa mu tsunto sai mu kawo gida mu saka cikin buhunna in ta yi kwana biyu ta nana to sai mu ma mu kai kasuwa mu saida in kanta a gani ne idan ƴaƴan itatuwan ka nina ya kuke da su irgo gadu infani muna samun umhani sosai saboda duk budurwa mai saida gamsa tana iya biyan bukatun ta kaɗan kaɗan kina iya sayan yan tuhahin ki ki dan tattara kayan ki na aure sannan kuma ki taimaka ma mahaifanki ba ka sinai na hari. Wani amfani kuke samu a ciki? kai dewa wata wodin fata. Da damana in ka huta da wuri wajejen karfe biyu na marece kana iya samun ka cika buhu guda amma in ba lokacin damuna ba ne ba ka iya samun hakan nan lokacin zahi kuma kana iya samun ɗaɗaya biyu zuwa uku uwar gamsa mai ɗaya ita ce ta hi badawa sosai saboda abun jiwa jiwa ne ba kowane lokaci ne ake samu ba. zano ni ga kande. Idan kuka tafi cikin daji wani lokaci kuke dokawa kuma buhu nawa kuke samu. o dini kwai eh in ka samu da daya biyu ko uku to sai ka ajiye gobe kuma in ka koma daji ka tsinto sai ka ƙara adanawa haka nan dai kaɗan kaɗan har ka tara buhu a mota kuke kai kasuwa ko bisa kawunan ku kuke ɗaukawa? Wallahi da a kai ne muke kaiwa kasuwa, amma yanzu Allah ya kawo sauki. saman motuna ne ake kai mana. irga da ke. Kasuwar birni kaɗai ce kuke kai kayan ko kuma a duka lokacin da kuka tara kuna kai kasuwa. Kullum muna kaiwa kasuwa ranar alhamishi ne kawai uwa yake zuwa. Amma wanda ya yi wa ne ga kwai. To da ƙarshen labarun kenan amma wato a cikin muhawarar musamman ta studio Kalangu wato shiga tsirar haƙura ga masu shan nono yanda lamarin ke bayyana matsalolin da yanda za a kula shine ma'udin muhawarar studio kalangu da alasan kuzi zai jagoranta a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku nina kudan badan da alhaji malamin mu sabalama a futa lafiya